Ke Ladi. Wahai nan mun kawo gida bane? Wallahi kai baba ka cika tambaya. Mun kawo. Ai dole in tambaye ki yarinya. Mun kawo. To ke kina ji? Eh. Idan mun shiga gidan nan. Eh. Ka fa kice ma didi cewa an samu kuɗi da yawa. Kin ji ko? To baba. Yawwa, ki bi umarni na dan ubanki. To baba. Yawwa, yawwa. To ni da hankali ki daina jana. Ki daina jana. Ai baba gidan. Eh? Mun kawo gidan ke su. To ya da kin tsaya. Eh? Ke ya aka yi ni ba da san ke waya ga ki tsaya ne ya Allah ki kai ni gida ke ah ke ina yake ah ke ran uwar ki ina kike ina yake eh ina yake eh Papa, ba ni nan. <laughs> To, don uwar na yake ne da. To ai dama ina kusa da kai ne nake. Oke wai wike mun kenan ko? Ah, Kina mun wasa kenan. To dan ubangi kada ki jefa da rami. Ba a hankali ga gida. Wallahi ka cika surutu wallahi. To ya zan yi. In ba surutu surutu nan shine kai nake yi hankali na. Eh, Ladi. Na? Kin ji me nace miki ko? Eh baba na ji. Dodo? Eh, mun zo da Yawwa. Ai, yawwa. Ke, ɗan lami. Lafiya na kake yi eh? Ke, bari yawa nake ji. Lariri! Lariri! Lariri! Eh? Ke, wai ba ko kai? Lariri! Lariri! ya aka yi nafiya ne da ji yarinya ne ta yi talaki ka ne mutu ke ina nake ke ina kike gani nan baba ke dan uban gidan dan tsako ya mutu shine sai kin zaki zabga wannan salatin ya dauka Allah dinin ne ya da mutu baba baba eh me faru eh ke wai wai ku magana mana ni ba ana ganewa ke jariri eh, <laughs> ya aka yi kin ga mun dade ko wallahi tallahi wajen honorable muka je muka je ka ai mu mun ci wahala a wajen bara dan Allah amma da nan samu kuɗi ai wallahi tallahi ai ga miki kina ta ina ne gani anan ya ne hayaniya yayi yawa ne a'a ba hayaniya ni da yan mu ne kawai <laughs> Allah ne kai a kai ya kai ne muryan garki a gidana canji kai waye ne yake magana ko ban dari uku kai eh, ladini muryan wani ke ji

Na mage shi? Baba ya gudu ai. Ya gudu? Bai Allah canji canji. Ina yake? Da ina yake? Baba ya gudu. Wallahi sai abakan canji na. A ah, asara zani gaba. Ai na rike muri muri fada, muri fada. An. Ladidi. Ke ladidi. Canji canji. Dan uwar ki zo nan mage ki. Ki zo nan ki zo nan ki zo nan inda kina mujin ki bayya kwanta anan. Gani nan. Kwanta. Ki kwanta. Na ma ke ta. Canji canji. Na rike ki. Kai. Oyo. ina mana kai wallahi ta kuma kan dubu ni bada ina kake dubu ni bada eh zo karba zo karba kudin kudin na ka zo karba ina zo zo zo zo karba ina hannunka kana eh, ina ina hannunka ita na ka bakani ban hannunka bakani baba ban hannunka bakani baba hannunka mana Bakatan. ya yi nan. Ya ya ina. Sai ka kashe mu na. Wallahi ban canji Da sadaka. Ina. Ban canji na. Ban da kuwar ki kai ni inda yake. kai kai wace jin mila karba sadaka ne ka dubu eh? kullum ina kawo in baka in baka nan me kake yi ina kawo eh? canji canji kullum baka ina kawo sadaka duk sa hai in kai eh, na sani wallahi kai kokari to a baka ni canji kai abu arziki kai kokari a bani canji ko kuma ko kuma in ka hita wallahi in ka hita sai na zo gidanka yanzu ina kake zo karba ga ni bayanka ga hannunka ga hannunka ga hannunka ga hannunka ga hannunka ga hannunka a bani kawo hannunka wallahi a bani ko ka dabe kawo a what saboda wulakanci sati na ɗaya da aure wacce amarya ta koro ni kawai saboda balagi gashi yanzu zo bayan gari nan nake kwana amarci ya ki ciwo Yana Wana rana Jama'a assalamu alaikum kamar da aka sani sunana Aminu Saira Kaduna wanda kuka fi sani da jahilin malami Arewa comedian albishirin kuma mu na nesa da na kusa na cikin ƙasa da na wajen ƙasa yana muku albishir da wato ingantaccen maganin mu wanda ya zo kwanan nan dan ƙara ƙarfin maza ko kuma in ce wanda yake bangaren ƙarin ƙarfin maza idan aka ce ƙarin ƙarfin maza shine ina wanda yake da iyali baya dadewa a tare da iyalansa ko kuma yake saurin inzali wato yake saurin kawowa kenan muna da wannan bangare lalura da izinin Allah idan muka baka magani ta wannan bangaren za ka ji daɗin shi sannan kuma da yaddar Allah za ka kira kai mana godiya sa'annan ina wanda sanyi ya dame su sanyi ya kasu kashi kashi sanyi akwai na jiki akwai wanda yake sa gagayen jiki akwai wanda yake sa kuraje akwai wanda yake sa gaban ka na fitar da farin ruwa akwai kuma wanda yake sa ka ji jikinka ya mutu ga baki daya duk wani bangare da ya shafi bangaren sanyi da Allah muna da maganin shi ingantacce wanda in kai amfani da shi da yaddar Allah za ka samu nasara da izinin Allah kai ba bangaren maza kaɗai muka tsaya ba har ta bangaren mata wanda suke da buƙatar ƙarin wato girman wato eh, me ake ce mushi karin faɗa kai tsaye a ce eh, mun yi watsa wato breast ina wanda suke da buƙatar ƙarin girman shi ina kuma wa'inda suke da buƙatar ƙarin wato hips mata kenan sa'an nan da wacce take da bukatar ni'ima <clears throat> na mata da dukkanin abubuwa da ya shafi bangaren mata da yaddar Allah shi ma idan ku kira mu ta wannan lambar waya kamar haka za mu yi muku karin bayani kuma za a dace da yaddar Allah za ki iya kira za ka iya kira a duk garin da kake duk ƙasar da kake za a aika muku da magani cikin salama da kwanciyar hankali kuma zai je garin ku mun gode ci gaba da bibiyan mu a shafukanmu na YouTube Instagram Facebook WhatsApp don samun kuma shirye-shiryen mu